Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mutanen gizo a VOA Hausa da hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a, kamar dai yadda kuka sani a kowace ranar Laraba. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma ɗaya ga watan Satumba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan shaye-shaye tsakanin 'yan mata matan aure da ma zaurawa. Masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani a yau shirin namu mun ɗauko tattaunawa ne akan babban matsala da take nema zama ruwan dare wato matsalar shaye-shaye da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Kuma wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu. sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu garzaya birnin tarayyar Abuja karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa wato shamsiya hamza ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana a tare da ni akwai hajiya rabi'e galadima tsohuwar darakta a ma'aikatar harkokin mata a najeriya da digital elder lawan baba Otu sannan akwai umul kairu abdulmumin ilyasu yar gwagwarmaya ce kana mai ba da shawarwari akan harkokin zamantakewa sai aisha buba ƙwararriya a fannin sanin halayyar dan adam da duba kwakwalwa kazalika akwai aliyu sambo shi ma dan gwagwarmaya ne a harkokin da suka shafi mata da ƙananan yara sai samira umar ibrahim wacce take matar aure ce to kan wannan batu na matsalar shaye-shaye ko ta'ammali da miyagun kwayoyi tsakanin 'yan mata matan aure da zaura turawa a najeriya musamman ma a arewacin kasar lamarin da rahotanni suka yi nuni da cewa matsalar na daɗa kamari hajiya rabi idan na soma da ke ya kike ganin wannan batu ya sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka sa mana agaji wannan fitina ta shaye-shaye ta yara ƙanana da matan aure da ma manyan mata ta addabe mu a arewa kuma abu ne da za a ce yaƙi ne da za a tashi a yi hoɓasa tun daga grassroots tun daga masu unguwanni daga tai hakimai sarakuna da gwamnati a tashi a ringa saka idanu musamman unguwanni a bawa masu unguwanni dama da fawa cewa in an ga abu yana gurɓanta a unguwa su san wanda za su ringa gayawa a yi maganin abu to amma an mai da su redundant an mai da su unimportant mu da muka taso a da masu unguwanni da dagatai da hakimai suna da mahimmanci amma yanzu malamai suna wa'azi kamar ba a yi saboda haka da malamai da masu unguwanni da dagatai da masu auratayya da iyaye da masu aure da ma wanda ba su auren ba sai mun yi hiɗa sa mu ga mun maganin wannan masifa domin masifa ce sosai a arewa Allah yi mana maganin Aisha Buba wasu irin dalilai ne kike ganin yake jefa mata yanayi na shan miyagun kwayoyi um, dalilai da dama suna sa mata su fara shan kayan maye na farko damuwa idan mace tana cikin wani yanayi na tsananin damuwa wanda ba ta iya samu ta yi magana magana a kai balle damuwan ya bar zuciyanta kamar tana barin damuwan a zuciyanta kuma yana yawaita damunta wani lokacin mata sukan fara shan kayan maye domin su manta wannan damuwa da ke ransu to yakan sa su su ji na ɗan lokaci kankani da suke kan kayan maye su ji kamar damuwan nasu ya tafi amma yana dawowa bayan mutum ya dawo hayyacinsa to damuwa yakan sa mata su faɗa wannan yanayi wani lokacin kuma kawaye wanda suke amfani da shi su iya zuga wata ita ma ta fara yi domin abin da yawancin kawayenta suke yi kenan su zai zama kamar peer pressure um, wani lokacin kuma za ki ga wasu mata sun fada cikin amfani da kayan maye sabida shan yawaita shan magunguna magungunan da ba likita ne ya rubuta ba tunda kin ga shi um, um, drug abuse ba wai yana nufin lallai lallai kawai sai mutum yana shan wiwi ko wani abu a'a ko maganin tari maganin mura a samu mace sabida um, tana jin yanayin ba jikinta ba daɗi sai ta fara sha to da haka da haka wani lokacin sai kiga har mace ta saba da sha ko kamar wasu magunguna irin painkiller kamar su tramadol har ta saba da sha sai ya zamto idan bata sha ba za ta ji ta daidai ba to wayannan kaɗan daga cikin abubuwan da sukan iya saka mata shiga yanayin ah, amfani da kayan maye abinda kuma abinda yake iya haifarwa kamar yadda zai yi wa namiji illa hakan nan zai wa mace illa idan mutum ya sha kayan maye baya cikin hayyacinta komai zai iya faruwa za ta iya shiga fadawa cikin hadari saboda ba ta cikin hayyacinta a'a ko kuma za ta iya aikata wani abu da inda tana hayyacinta ba za ta aikata ba kamar farko ta yi abin da zai cutar da ita ko ya cutar da iyalinta ko ya cutar da mutanen da suke tare da ita so komai na iya faruwa na biyu kuma eh, yana iya janyo mata matsala uh, a cikin jikinta musamman ga mace matan aure mai ciki za ta iya haifan ɗa ko ya da zai fito da matsala ko ta kwakwalwa haka saboda wasu kayan mayan sun taba jinjirin tun yana ciki akan samu irin wannan ma da yawa ga macen da take shan um, giya to yana iya yana iya taba yaya yara kuma yaran su a haife su su taso da matsala ta kwakwalwa wanda bai da magani shan kayan maye kuma yana kuma iya haifar da wani matsala ma na tunani amfani da da babu shi sai ki ga mace ta shiga wani yanayi idan muddin ba ta da wannan kayan mayen da take sha ko ta fada wani rayuwa ko na bin maza domin ta samu kuɗin siyan kayan mayan da take amfani da shi wakin ga wannan ma yana iya faruwa idan na dawo gare ka baba otu digital elder wannan abu dai an ce ya fi kamari ne a arewacin najeriya kuma wannan matsala kamar yadda muka bayyana cewa 'yan mata ma ba a basu a baya ba da ma su matan auren shin kake ganin ya yasa abin yake daɗa kamari ne a tsakanin mata ma musamman a da in aka yi batu na shaye-shaye ko taba ko sigari ko kuma wata kwaya maza ake dangantawa sai gashi abin ya haura ya koma gurin mata. Wato wannan babban bala'i ne na ta'ammuli da miyagun kwayoyi nan musamman ga mata waɗanda aka sani da kuma aminta da yadda akan cewar iyaye ne. Al'amari ne wanda da ba sa ciki saboda tarbiyya na al'umma da ake da shiga da shugabanci a cikin al'umma abu ne wanda aka fi sanin yake da ta'ammuli da maza saboda wannan miyagun kwayoyi a kasar mu Najeriya bari mu fara miki da Najeriya kafin gangaro arewa watan daya na alif dubu biyu da goma sha tara kadai sama da kashi goma sha biyar ne na matasan nan suka afka cikin waɗannan miyagun kwayoyi su ya kai miliyan goma sha hudu da dubu ɗari uku wanda suka afka cikin waɗannan miyagun kwayoyi da suka afka cikin waɗannan miyagun kwayoyi sai yana nuna alama cewar a duniya gaba ɗaya ma matasa bisa ƙididdiga miliyan biyar da dubu ɗari shida ne kat suka fada wanda ya nuna a najeriya mun ninka na duniya ma kenan da wajen kashi biyu da rai wannan bincike bai dakata haka ba da ya gangaro ƙasa a arewacin Najeriya sai ga shi mata a arewacin Najeriya muna da wajen kashi hudu daga cikin kashi goma na shaye-shaye a arewacin Najeriya wanda mata su suka janye wannan abin gaba daya na sake faɗa kashi hudu daga cikin goma na arewacin Najeriya da suka afka cikin miyagun ƙwayoyi ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi mata ne da matan da suka afka sai bai tsaya ga nan ba sai a tsakankanin matan muna da kashi uku akwai matan aure akwai zaurawa akwai 'yan matan ma da basu aure ba wanda abin ya kai inda isai kuma duk wannan abin ba wani abu bane ya jawo shi illa rashin tsayayyen kula da shugabancin farko wanda shi ne kani na farko da yake kubutar da tarbiyya yake tabbatar da tarbiyya wato anan ina magana na masu ke kenan saboda ne laifin sun kika sake dubawa nigerian pharmaceutical association wato masu kirkira ko yin magunguna su ma ya kamata su shigo cikin wannan al'amari domin akwai daga cikinsu waɗanda suke abin da muke kira R&G to register and go za su so za a biya su kuɗin registration idan aka biya su kuɗin registration sai su zo su manna lasisin su a guri na sai da waɗannan magunguna sai kana ganin waje a matsayin famasi kamar famasi ne na wajen ƙwararren mai kula da ta'ammuli da magunguna za ka kawo damuwarka a gaya maka nan kuma wanda ya ajiye lasin ɗin daban mai wajen daban mai wajen kuma bai da ilimin waɗannan magunguna. Kin ga idan akwai masu unguwanni ko masu unguwannin na ƙasa inganta su karfafa su suna da salari suna da alawan suna da pension kuma aka ba su fawa duk wanda ke shigo cikin unguwarsu ya buɗe wajen magani Ya za su san waye shi za su gane cewar wata makaranta ya yi ya ƙware ya san magunguna da har zai sako a yi da mutane. In ko ba haka ba za su karɓe shi amma wannan sai an karfafa musu kuma ba za mu ce ba ma son magani da kuma buƙatar magani muna da buƙatar magani domin ko akwai ciwo idan da babu cuta sai mu ce to magani ya tafi abin to amma tun da akwai cuta to wajibi ne kuma a samu magani maganin nan a samu kwararre wanda isan shi na sake faɗa miki cewar a Najeriya muna da matasa a cikin ɗari na najeriya mutanen population ɗin najeriya kusan miliyan ɗari biyu da wani abu to muna da matasa kashi sittin da uku kashi sittin da uku ɗin nan kashi goma sha biyar sun afta cikin miyagun ƙwayoyi wato ma'ana miliyan goma sha hudu da dubu ɗari uku ban katsa ka ba bari na dawo wajen umul da abdulmumin ilyasu kamar yadda na gabatar da ita yar gwagwarmaya ce kuma mai bada shawarwari a kan zamantakewar aure so tari da dama ana samun wannan matsala musamman tsakanin mata ko a wajen biki ciki ki ga mata suna maganganu akan ire-iren miyagun kwayoyi da ta'ammali da su sai dai wasu na danganta hakan da damuwoyi da suke fuskanta a gidajen aure ko wani abu makamancin hakan yake jefa su cikin wannan yanayi ya kike kallon hakan kasancewar kina mu'amala da mata da ma ma'aurata da dama eto eh magana ta gaskiya shine akwai matsala da muka samu yanzu ta maganar wayewa da muke kallon ta shigo cikin mu su tv dinnan su karance karance su fina-finai fina da muke kallo su suke zuwa mana da irin wa'annan abubuwan muna ganin su wanda wasu mu suke ɗaukan shi wayewa ne kuma akasari mutane suna samun problem na rashin orientation ma'ana rashin wayar da kai idan aka ga mutum ya shiga wannan harkar a maimakon a nitsar da shi a fahimtar da shi illar abin sai a kyamace shi ba tare da an nuna mai illar da abin zai masa ba kuma muna bari ne sai matan sun shiga cikin matsalar kafin sai a yi tunanin kwato su wanda ya kamata ne a dinga nuna wa al'umma illar abin sun kafin su doke shi a zaunar da mata da maza har ma da yara a fahimtar da su illar shaye-shayen nan akan addinin su a fahimtar da su illar shi akan lafiyar su a kuma fahimtar da su illar shi akan mutuntakar su idan aka yi haka ko da mutum bai ɗauki ɗaya yana ganin damuwa bane a ciki dole a cikin wannan bayani guda guda uku da za a yi wa mutum dole a ciki za a samu wanda zai taba conscience din shi ya fahimci cewa eh abin zai cutar da shi kuma bugu da ƙari yana da kyau a ce shi mutum idan zai yi mu'amala makusantansa ya zama na tana lura da su wane ne abokanan mu'amalarsa yawanci bai nan abubuwan za ki samu mata suna koyan su ne daga wajen kawaye idan yan mata ne wasu daga wajen samari dan to tari mukan samu yan mata wa'inda samari ne suka koyar da su shan shi to kin ga irin wa'innan matsalolin da muke samu shi yasa abin yake ƙara hauhawa domin mutum ne yana cikin matsala baka gaya masa ita matsalar a kansa ba sai kana nuna mai illar shi kasancewar shi a tare da kai kin kira shi ka tsane shi ne kawai amma idan da za a zaunar da su a janyo su a jiki a nuna musu illar abin a kan kansu ba mamaki za ki samu waɗanda za su fahimci abin da ake nufi za su fi yawa fiye da yanzu da ake nuna musu cewa su illa ce wa al'umma. To Aliyu Samba a kaji batun da ita Umul kai ta yi shin wanda irin ƙari za ka yi mana da hakan ganin illan shaye-shaye fa yana da matuƙar tasiri musamman mace ma wacce ita ce aka san cewa an danga mata kula da harkokin da ya shafi gida kuma a ce tana mu'amala da miyagun kwaye wanda zai kawar mata da tunani to a abin da zan kara da wuce abu matsayin zuwa biyu ba na farko ba ma wai shaye-shaye ba kowane irin nau'in laifi ko kuma nau'in abu wanda yake ba mai kyau ba abin da yasa ake ganin ci gaban shi a cikin al'umma maimakon raguwar ta a yanzu shine al'umma sun fi gane ko kuma an fi nuna al'umma daɗin abin akan illarsa idan da a ce mutane sun fahimci hakikanin illa da ke tattare da wayannan abubuwa da ake sha a kan lafiyar su a kan tsarin zamantakewar su da kuma tsarin gudanar da rayuwar su to za a dan sa musu wani abu na kyamatar irin wannan ɗabi'u ko kuma ta'ammali da irin wannan ƙwayoyin amma sai zan cewa kullum abin da ake ƙoƙarin haskawa mutane shine waɗanda suke sha din suna kuma da ake amfani da su wajen wayar musu da kai akan illar da tattare da wannan abin sun yi karanci kuma ba cika isa ga kunnan waɗanda abin ya shafa kai tsaye ba to wannan shi ne abu na farko wanda ya ce maka matuƙa gaya wajen hauhawar irin wa'annan abubuwa musamman harkar shaye-shaye da matsalar laifuka da muke gani ana yi da suka danganci al'umma kai tsaye sannan na biyu su al'ummar da suke shaye-shayen a karan kansu duk wanda yake shaye-shaye sai ya samu availability na kayan shaye-shayen sannan ke yin shaye-shaye to ya kamata a ce akwai wani regulation mai karfi da gwamnati za ta sanya ido a kai al'umma su sanya ido a kai ya zama cewa haɗaka ce tsakanin gwamnati da al'umma ba wai a ce kano gwamnati ake ita kaɗai ba idan aka samu wannan haɗakan mai karfi tsakanin gwamnatin da kuma al'ummar wannan yankin ko tsakanin wata hukuma da al'ummar yanki to tabbas za a kawo ƙarshen wannan tada ta riga ta addaba al'umma ta kowace fuska kamar misalin da magana na farko yake bayarwa ne a cikin bayaninsa ya yi bayani akan cewa idan ya zama cewa unguwanni akwai wani tsari da suke duk wanda zai je buɗe wurin sai da magani sai ya wata rajista a tabbatar da cewa ta yi ba zuwa ya buɗe ba magana ta gaskiya a yanzu idan za ki samu unguwa da suke da irin kananan kemis kemis a cikin kemis ɗari yana mai tabbatar miki guda casa'in suna sai da kayan shaye-shaye hmm. kuma ma shaye-shayen suna da aksar da su sai kayan shaye-shayen a gurin su saboda akwai availability na kayan kuma sannan babu wata doka da take iya musu birki daga sayar masu da wannan kayan shaye-shaye saboda haka ba su da su kuma kuma masu shan din ba su da shakkar da su zai siya saboda sun san duk sanda suke da bukata za su dawo to akwai availability na kayan da ake sha na mayan da suke gurbata tunani suke gurbata kwakwalwa a san ne zan cewa an toshe wannan kofar a nan ne aka dauki mataki mai karfi na ganin cewa an dakile faruwa haka domin me sai da shi ai mutum zai aikata idan babu dole mutum zai nemi na alternative alternative din shine ko ya bari ya daina gaba da ko kuma ya nemi wata hanyar da zai ci gaba da yin shaye to dan hanyar sai kokarin bullo da ita ma sai a je a yi takalan ɗinta a hankali a hankali a zo gabar da ba su da wata gaba ko kuma wata hanyar da su gaba da aikata wannan mummunar tada ta shaye-shaye a hankali a hankali kuma a kawo ƙarshen al'amura amma duk wani mataki da za a ɗauka in dai akwai availability na kayan shaye-shayen to babu shakka yaran nan za su ci gaba da sha za su ci gaba da siya ko masu sayar musu za su ci gaba da kawo kuma za a ci gaba da samun faɗaɗar al'amarin tunda kullum mutane ana nuna musu daɗin da cikin shaye-shaye ne ba su cika fahimtar menene illa da cikin shaye-shaye ba wannan shi ne abin da zan kada a takaice Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ba baya sha Matar ka ba ta sha ka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta ba ɗan dai Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. sake saduwa a zaurenmu na kwalama yau kuma muna tare ne da malama na fisa inda za ta gabatar mana da wani abin sha mai sauki inda za mu iya sarrafa shi ta kowane hanya domin gudun kai ya lalace a haka malama na fi me muke da shi wannan makon to yau za a koyar da uwar gida yadda za ta yi lemun danyen shinkafa da kuma dankali dankalin hausa shinkafa kuma za a yi mata kunu shinkafa dai da kika sani shinkafa ta tuwo danyen shinkafa da ake tuwo eh, eh, eh. da kuma dankali na hausa wato dankali mai zaƙi kenan to lemun shi za a yi to idan uwar gida ta samu danyen shinkafan nan sai ta samu dankali idan tana bukata za ta iya amfani da dabino sannan ga su ganki ga citta ga kanumfari ga flavor a gefe kayan kanshin da zaki tanada abubuwan da zaki bukata kenan to yadda zaki hada shi shine idan kika samu danyar shinkafanki kika wanke ta tuwo kenan fa ki wanke ta idan kika wanke sai ki jika ta bayan kin jika shi sai ki wanke wannan dankalin ki tabbatar kin wanke dankalin nan sosai ba sai kin fere bayan ba zaki iya hadawa da shi dankali mai zakin eh ba sai kin fere ba eh idan dai kin wanke shi sosai kin cire mishi duk wani datti da ƙasa da sauransu mm. sai ki yayyanka shi ƙanana ƙanana sai ki zuba shi a cikin wannan shinkafar idan kina son dabino zaki amfani da kwara hudu haka ko biyar mm. ki cire kwallon shi ki faffasa shi sai ki zuba shi a cikin wannan shinkafa da dankali sannan ki ɗauko ɗan cittanki da kanumfari ɗan kaɗan abin da yasa ake sawa saboda ya ɗan ƙanshi ki saka a ciki to sai aka yi miki injin markaɗe a nuko miki shi idan aka nuko aka dawo sai ki zo ki ƙara mishi ruwa idan kika ƙara ruwan sai ki tace shi daidai yadda kike son yadda ki kunun ki kamar yadda za ki kunan zaki haka oh, eh na hatsi sai ki mm. tace shi idan kika tace sai ki ajiye shi a gefe guda ki ɗauko wannan sukari naki idan zaki sa sugan ki dan dafa sigan akan wuta mhm. eh ki zuba ruwa a tukunya sannan ki zuba sigan mhm. idan sigan ya narke mhm. sai ki sauke ki bar ya huce sannan sai ki kara tace wannan sigan saboda zaki ga wani zubin akwai datti a cikin siga baya ga datti kuma hikimar dafa siga idan za a zuba a cikin abin sha zaki ji ɗanɗanon shi ya bambanta da sigan da zaki zuba kai tsaye kawai eh to idan kika zuba sai ki dan ɗibo flavor ɗinki kidan diga kaɗan ba da yawa ba wato dan nan ne da ake sawa abin sha Yawwa eh ya danganta da kalan da kike so mm. to idan kika zuba sai ki jujjuya shi in kika jujjuya shi za ki iya sa shi a cikin na'ura mai sanyaya abu mm. wato fridge kenan eh. ya dan yi sanyi yadda za a ji daɗin sha ah, to shi kenan kin gama wannan lemu na ɗanyar shinkafa da dankalin hausa Tushonan danyen uh, uh, kununa danyen shinkawa yana dadewa yana kwana ko yana yi sosai in aka sa shi a fridge sai ma ya kwana uku mhm. bai yi komai ba yana yi haka Tushi eh. dankalin muna da zaɓi tun da kin ga a dankalin hausa ɗin akwai kala biyu yake ga wani ja ne wani fari eh amma farin aka fi soki amfani da shi dan ya fi zaki shi wancan zaki ga ba wani zaki ne da shi ba haka ne eh shikenan mai sauraro a gwada a gani yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. madalla masu sauraron mu mun samu kiranmu na farko da wa muke magana? Da wa muke magana daga Sokoto. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina Sokoto a nigeria. To muna jin ka bin ah, Dangane da wannan maudu'i da kuka ɗauko gaskiya maudu'i ne wanda adda babban muhimmanci da idan muka duba gaskiya bai dace ba a ce ya mata ko kuma mata suna shaye-shaye da idan muka duba mata wasu ne uwaye na farko kaga bai kamata ba tarbiyya tana karkashin su kuma duk abin da za a yi uwa ita ce abu na gaba wanda ita ce tushen tarbiyyar da yaro kuma uwa ita ce abu ce mai muhimmanci bai kamata ba a ce ya mata suna shaye-shaye ya haka muna kira gaskiya a ɗauki mataki na ganin cewa an dakile wannan matsala ta shaye-shaye musamman ma 'yan mata da zaurawa da kuma mata aure wannan ita ce gudun mata na gode BOA. To mun gode da wannan kira naka akwai wani kira kuma daga Sokoto yau dai kiran namu daga Sokoto ya fara da wa muke magana. salamu alaikum kuna magana da Kabiru kakar kudin Yaki Shagaru Local Government Sokoto State Nigeria. To barka dai yau dai ka ji maudu'in namu me za ka ce a kai. To gaskiya akwai bukata a ce iyaye maza har da matan su sa ido ga 'ya'yansu ganin Allah ya kawo mana wani lokaci wanda yake kowa ganin ya kai ya waye abin ya kai har mata suna shaye-shaye ga hili har na nuna wayewa kila har gasa ake yi wadda ta sha da shalisho da wiwi da kwayoyi gashi nan zai ga wata ta buge sai da kwana biyu bata tashi ko uku kuma a da ya kamata a ce an saka ido da sauran jama'a shiya da sauran su makan su jami'an tsaro da ita hukumar drug abuse da sauransu ya kamata a ce sun sake sa ido game da irin waɗannan abubuwa domin ba ci gaba bane da fatan za a tashi lahiya mai magana ka zuwa karbala yaki sha ga local government da kuta to mun gode da wannan kira naka da wa muke magana ina tare da garba injiniya da garin da su. to muna jin ka garba injiniya na ji ana magana akan shaye-shayen zamani eh muna tattauna ne akan matsalar shaye-shaye da yanzu har ma mata sun fada cikin ta to abin da dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dan gaskiya al'amarin yanzu ya zo karshen zamani da mazan ma ba a san su da wani shaye-shaye ba amma yanzu ya koma kan mata ubangiji Allah kara kiyaye mu da kiyawarsa sai kuma hukuma su dau doka a kayi a tashi lafiya daga garba injiniya a garin da suke To mun gode da wannan kira naka daga Zaria da wa muke magana. To kina tare da Musa daga Kwangila Zaria jihar Kaduran tarayyar Najeriya ne muke gaisuwa da fata alheri. Wata wannan al'amari sai dai mai ta addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu. Allah ya tsara mana lafiya Allah ya kiyaye wannan al'amari kullum addu'a muke ta yi Allah ya kiyaye Allah ya sa ku tashi lafiya. Musa Kwangila. To mun gode da wannan kira naka daga Nijar da wa muke magana. Assalamu alaikum kuna tare da umma malam Ali a nan dogon a cikin jamhuriyar Nijar. Muna jin ka. ra'ayi na bisa ga wannan shashe eh? Muna jin ka. Eh to kuma magana tun shashe da aka ta yara matasa akwai lahin iyayen yara. Kuna ganin yara suna da wakin titi suna ɗiwa wata taba da aka ce ma shisha. Sai ka yan mata da samari a kai da ko wani ya kawo baki suna sha suna kawa. Shi ka sa a zagi a zan yan shashaye mu sharu gaba ɗaya. ya kamata hukuma ta kula da irin waɗannan don na ga samari na taruwa wuri ko yan maza ko mata ne a dan hana musu sabida kun kusa cewa yan makaranta sai ka ga wai sun yi ɗanci ana hutu mai kon sai su dama uwan su aikin gona a ko ma aka yi bakin gida a zawai kayan shayi kuma na shawarar tabar cewa sha ina kira To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku kuma in Allah ya yarda mako mai zuwa rana ta yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar da fatan kun amfana da wannan shirin. a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato daniel brown da ma injiniyan mu ta yau zainab da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa hadiza kyari ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake cewa ku huta lafiya.